Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan tasha. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tasha, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A har kullum za ku kasance da ni Ruki Emotion a wannan littafi. so kashi na casa'in. Hankalin shi gaba ɗaya ya gama tashi, sassa da ke kira ya tana tare da su suka ce mishi bata zo ba, ya ma rasa inda zai fara neman ta, ita kan bakin wani fon ta je. ta je ta zauna tana kallon tsuntsun da ke cikin ruwan sosai suka birgita tana daga zane lokaci lokaci suke kallon shi ta ga yana zaune a abin shi ita da kanta bata san haushin me take ji Wani irin faduwa gaban ta yi lokacin da ta hango matan nan zaune wajen shi da sauri ta dauke idanunta daga kansu, amma curiosity ya sa ta juyawa ta sake kallon su. tariya ta suna yi da sauri ta sake juyawa saboda yadda ta ji zuciyarta na bugawa. Hawaye ne ta ji ya mata a ido, tana ganin kiran shi ta sa wayar a silence, daga baya ta kashe shi gaba ɗaya. Duk inda ya san zai ganta sai da ya zaga duk abin nan da yake yi idan tana kan shi. Yana daga ido ya fada kanta tana zaune tana kallon shi don irin hanzari ya karaso wajenta tare da fusgoto yana ƙare mata kallo ya tabbatar if she is fine wani irin kallo ya bita da shi ya ce kina da hankali kuwa me ya tada ki daga wajen da kike you even okay right me ke damun ki tell me na ɗauke kai zai yi ta iya data da ido da shi sai da ya sake daɗa ƙarfin riƙon ya ce i will slap you right away ina miki magana kina ɗauke min kai what's wrong with you wani irin kuka ta sa da ya sa jikin shi ya yi sanyi ɗan tsaki ya ja ya sa hannayen shi duka cikin gashin shi ya baje su ɗaukar ta yi can kai nufi hanyar mota da ita la mota jikin gabar ta na faɗuwa sai da ya buɗe mota ya saka ta ciki sannan ya kira sadiq a waya ya ce sadiq you can take the kids home when they are daga nan sai a kai su gida bai jira mai sadiq zai ce bai kashe wayar lukman get the key to my house right away daga ɗaya ɓangaren lukman ya amsa da okay sa which of the houses mississippi street you should get there right now i will soon be there ya ce okay sa will you do that ya katsa wayar ta ajiye kallon ta har lokacin hawaye ne idan ta ya buɗe baki zai yi magana kenan suka iso bakin gate ya miƙo wa masu ganin gadin card su ya fita daga harabar duka bana kallo ɗaya mata ya mai da hankalin shi kan tukin da yake yi hijabin jikinta ta ja ta ci gaba da goge hawayen da ke zubo mata ita da kanta ta rasa hawayen mai take yi attention ɗin da bai bata bane ya zauna yana danna waya ko kuma matan da ta gani suna magana da shi har da dariya ya sa ta ɓacin rai wani iri ta je ta da ta tuna da matar matan har sai da gabanta ya faɗi ba ta yi yunkurin goge hawayen ba don ba daina zubowa za su yi ba hannun shi ta ji a fuskar ta yasa ya shafo hawayen yana murza su yana kallon ta a hankali ta soke idan ta ƙasa zai yi magana wayarsa ta fara ringin ya duba ganin mai kiran yasa ya ɗaga tare da cewa sorry ba dai har kun fito ba daga ɗaya bangaren masa ya amsa da yanzu haka ita na ɗauko ba ku dawo ba ne ɗan sirrin tsaki ya jake. god man I'm sorry wallahi ba yanzu mu da ba I had to But I'm sorry, Masariki ɗaya eh, ɓangaren ya ce for real, I told you gobe za ta koma Sokoto kuma dan batul za ta. Ita ta tsaya a dubawa, Abu ya ce, I know, I understand, I'm having issues over here, so nake yin clarifying before getting back home. Ba wa rahamar waya mu yi magana da ita. Tsaki masa ya ja ya ce, you are a jack, kai ma ka sani ko? Dariya Abu ya ce, not better, not better than you. dan ba ta wayar ne kam da ita zan yi magana ba kai ba cikin siriyar murya ta ce hala abu abu ya ce hey i'm so sorry wallahi abu ne ya tsaida mu nan ki hakuri next time har gida zan kawo miki ita ku gaisa kin ji ya zuya ya kalli batun batula har lokacin kanta a ƙasa ki a hankali ramu ta ce no fa ba komai da Bushori Bilexen. Allah ya bata lafiya ya kara mata lafiya. Wani irin sanyi ya ji har cikin ran shi jin addu'a da rahaman ta yi wa Batul da murmushi a fuskar shi ce amin ya Allah sorry once again and thank you. Murmushin ta ita ma ta ce ba komai fa ya ce yau mun gode Allah ya kiyaye hanya. Ta amsa da amin sannan ta miƙa wa masan waya. abu ya ce ita mai zuwa dubiyan da kanta ta haƙura ta dawo ka dawo gobe ka duba ta. Tsaki masa ya ja ce ka gani kai ta sani. Zan kai ta gida amma in kuma ka dawo daga gantalin naka ka same mu fai. Abu ya dariya ya ce kai ma za ka fito gantalin ne anytime soon just get married. Musa ya ce my regards to her kai mata ya jiki plus Abu ya ce sure za ta ji. ce wayan yayi ya kan kanshi suka haɗa ido da sauri ta ɗauke nata idan tana twitchin ɗan ƙaramin bakin ta murmushi yayi ya kamo hannunta yana murzawa a ran shi ce show be the date of me bata yi yunkurin kwace hannunta ba kuma bata ce mashi komai ba ya ce rama ta ce in yi miki ya jiki they wanted coming now kuma na ce musu ba ma gida ɗago kanta ta tana kallon shi tana so ya faɗa mata wace ce rahama don bata san ba ba ta san ta ba ya yi burmishi ya sake damtsa ta ya ce mustapha's fiance bata ce komai ba ido ta lumshe kawai hawayen da ta da ta kasa riƙewa na daɗa taruwa shi ma bai sake cewa komai ba amma yana riƙe da hannunta ɗaya ya ci gaba da direban ɗin shi bakin wani bakin gate ta ga sun tsaya huni aka wangale musu gate ɗin suka shiga tunda suka shiga gidan take karewa gidan kallo ba wani babba bane sosai duplex ne amma yayi kyau sosai fitowa ya daga mota lugman da ke tsaye jingine jikin tashi motar ya ƙara sojin shi sai da ya gaishe shi sannan ya mika mishi ki batul ya hango zaune cikin mota ya ce bari su gaisa da madam Abu ya girgiza kai ya ce no Lukman not now okay next time Lukman da murmushi fuskar shi ya ce okay sir he will leave now daga haka ya koma motar shi ya shiga ya tafi abu ya zagaya ta wajen ta ya kamo hannunta suka yi cikin gidan falo ne mai girma sosai da tsarin gidan ya yi mata kyau bai sake mata hannu bai sake mata hannu ba har sai da ya zauna bakin gadon bedroom din gidan da ke sama wani fridge ya bude ya fiddo ruwa roba daya kamin ya dawo ya zauna daga gefenta sannan ya sa hannu ya juyo da ita tana fuskantar shi ya ruwan ya mika mata a hankali ta sa hannu ta karɓi ruwan ta sha kaɗan sai kallon ta yake yi yana lumshe ido ya buɗe miƙo mishi ce ya ce ya ishe ki ta ɗaga mishi kai alamar e shi ma shan ruwan ya ajiye gefe sannan ya riko hannayenta duka biyun wani irin bugawa kawai zuciyar ta ke yi a hankali ta lumshe ido kamar daga sama ta ji muryar shi ya ce do you need to see a therapist bata san lokacin da ta buɗe ido ta kalle shi ba jin abin da ya ce ido ta yi a sanye ta ta fara kokarin jin ta ya rike da karfi rungume ta yana ɗan rakin ɗinsu ya ce sorry tsoke ba za ki ga ba za ki gan ba in ba ki so a hankali ta dago kanta da wani irin smile fuskar ta ce a look mental ho ta goge dan hawayen da ke fuskarta kawai girgiza ta ya sake rungume ta ce ko kaɗan fatima i just want you be happy ba na son ganin ki kina wannan kukan you spend 5 hours ba tare da kin da ba and yana damuna gani nake yi kamar ban kyauta ba ba it's hurting me it's hurting me nima kallon shi take yi har yayi shiru ba da ce kuma bai ce say something ba na son kallon na i just want you to be happy i love you sosai fatima kamar yanzu ta fara jin kalmar i love you din bakin shi abin nan da take ji kullum shi ta ji yau ma a hankali ta ce then Why were you ignoring me if so ɗaza? Wara mata manyan idanun shi ya ce da gaske I did that? Kawai da questions ɗin ta yi ta sake cewa those ladies da suka zauna suka maka magana suna dariya fa. Who were they? Sai yanzu ya lura da kishi ya sa ta kukan nan shi sam ya ma manta da su wallahi dariya ya fashe da ya sake kufular da ita. Rai ta tashi daga kan gadon za ta bar wajen yi ya fi zo ta. irin shi yasa cikin nata da yasa ta yi saurin tsitsi za ta miƙe hannu yasa ya zagaye ta ya matse ta cikin shi har yana ciwo heartbeat ɗinta cikin wata iriyar murya ta ce ni kam golf mai ba dariya kai min ba dariyan ya sake ya ce ashe kina kishi na tunda har kika yi kuka don kin gane da wasu tsuke baki zai tana son barin jikin shi ya isa ke ta ya tsagaita dariyan yana ƙara fuskan da kallo ya ce you have changed me Fatima you have changed me a lot ƙanƙanin lokaci ban taɓa kawowa zama ina rashin mace ba sai ga shi kin sani na fara a get emotional anytime na yi tunanin hiyo eyes ya dan hura masa iska a fuskar your lips ya faɗa yana zagaye lips ɗinta da ƙaramin yatsan shi your cute nose ya faɗi tare da haɗa hancinsa i like everything about you duk wani on uneasiness da nake ji a da yanzu na san me yasa nake jin shi ina son ki but I couldn't realize hawaye ya ziraro mata a ido dan murmushi ya ce ba na son zama sanadin zubar fishes hawayen nan please kin ji anytime miki abu so shout tell me na bata miki rai amma ban da kuka kin ji kuka sosai ta sa tana son ta tashi daga jikin shi ya sake matsi ta ya ce faɗa min kukan me kike yi kasa motsi ta zuciyarta na ta bugu tsorata ya yi jin yadda zuciyarta ke bugu ya miƙe tare da zama yana kalan da ya ce fatima ayyo yake miki damin ki ya allah a hankali kamar mai koyo ta ce i love you kamar wani shigewar iska haka ya ji maganar ta da kido don kunnen shi kallon ta yake yana son tabbatar da abin da ya fito daga bakinta idan da yake nema ya gani don ko zai tabbatar mishi da abin da ta faɗa haɓar ta ya dago yana kallon fuskar ta sauke ido ta tana jin nauyin abin da ya fito daga bakinta ta dauka iya zuciya kadai ta faɗe shi sai da ta gama furtawa ta san a fili ta faɗe shi ce look at me Fatima please da kara hankali ta iya ɗago kai ta kare shi suna haɗa ido ta yi masa ta kauda nata wani irin runguma ta jiya mata tare suka sauke ajiyar zuciya a kudin da ce san nawa ya sa kukan da kike yi sannan wani ya sa kukan da kike yi a hankali ta girgiza mishi kai ya dago ta kamar da damuwa a ran shi ce to me ke sa kuka cikin sanyin magana ta ce The very first day I met you, I knew something in me has changed da har yanzu bai koma daidai ba. You came into my life lokacin da ban yi zato ba na ɗauka you are just here to snatch my happiness. Na ɗauka duk wani farin ciki da zan yi ragegge ne tun da ka shigo ragegge. Kash mai sauraro, yau ma lokacin yi mana halin nasa. Sai gobe idan Allah ya kai mu, don jin ci gaban wannan littafi. sai mun sake haɗuwa.